Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke kuma si. Yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Yau ɗaya ga watan Janairu shekarar 2020 barkanmu da shiga sabuwar shekara Allah ya sada mu da alkhairanta amin. Ni ce Zahra Aminu Fage tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. rundunar tsaro a ofishin jakadancin amurka a birnin bagadaza sun yi amfani da barkudin tsohuwa a jiya talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka shiga harabar ofishin yanayin zafi da iska mai karfi shine dalili da ya sa wutar daji a australia ta kici ta cinyewa inda wasu sabbin gobara ke tashi a cikin wako suke ci gaba da tashi a kulli yaumi kana wata kotu a birnin ordurman ta yanke hukunci a kan wasu jami'an leƙen asiri 29 bisa samun su da laifin kisa da azabtar da wani malami ɗan ƙasar sudan ahmed khair a garin wato kahum algariba da ke gabashin sudan kanin labaran kenan aka saurara Bayan labaran duniya za ku ji cewar gayyatar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya wato EFCC ta yi wa Sanata Shehu Sani tsohon ɗan majalisar dattawa domin ya amsa wasu tambayoyi hakan ya janyo cece kuce. sannan za mu kawo muku bitar muhimman al'amura da suka faru a shekarar 2019 musamman a bangaren majalisar dokokin najeriya ta tara da kuma sashen wutar lantarki sai a jamhuriyar niger za mu kawo muku wasu daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a fannin tsaro siyasa da sha'anin gudanar da mulki na shekarar 2019 amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da shiga sabon shekara Allah ya maimaita muna. Ga labaran mai karantawa baba ya koma kiri. Rundunar tsaro a ofishin jakadancin Amurka a birnin Bagadaza sun yi amfani da barkonun tsoho a jiya talata domin tarwatsa masu zanga-zanga da suka take doka suka shiga harabar ofishin suna Allah wadai da farmakin da Amurka ta kai ta sama ta auna mayakan da ke samun goyon bayan kasar Iran da kuma Siriya. gogon jama'an da suka fusata sun yi amfani da abin cire kusa suka baballe alamomi da ke kan hanya suka karya kofofin karfe na ofishin jakadancin amurka bayan take doka da suka yi na shiga harabar kana suka cinna wuta akan akalla dakin jama'an tsaro guda kafofin yada labaran iraki sun ce rundunar tsaron na kasar ne ba su taimaka ba wurin hana masu zanga-zangar wuce yankin nan da aka keɓe na green zone inda ofishin jakadancin amurka yake ma'aikatan harkokin wajen amurka ta fitar da wata sanarwa tana mai cewa babu wani ma'aikaci da ya samu ko kuma babu wani ma'aikacin amurka da aka mai lahani kuma babu wanda aka ci zarafinsa haka zalika babu wani shiri da ake yi na rufe ofishin jakadancin jakadan amurka a iraki da ake kiran shi matula ya yi bulagurin kansa ne ba shi ofis yayin zanga-zangar sakataren tsaron amurka mark expa ya sanar a jiya talata cewa amurka za ta tura karin jami'an tsaro su taimaka ma waɗanda suke ofishin jakadancin bai yi wani karin bayani ba amma rahotanni sun ce za a tura wasu sojojin ruwan amurka ne a wurin kafin watan yuni shekarar 2017 lokacin da makwabtar kasar qatar suka yanke hulɗar diflomasiyya da ta ciniki da ita kasar mai arzikin mai da ke yankin golf tana samun kusan kayan abincinta duka ne daga kan iyakarta da saudi arabia ta salwa kana tana amfani da tashar jirgin ruwa ta jabal ali ta dubai tana shigo da duk kayanta babban mai samar da abinci a doha ahmed al-khalaf ya ambato irin wahala da kasar ta sha a lokacin da saudi arabia da hadaddiyar daular larabawa da bahrain suka hana mata shiga da kaya ya ce abin al'ajabi ne katar ta waye gari ta ga an rufe mata duk iyakoki da take amfani da su inji alhalaf shugaban kamfanin international project development company mai shigar da abinci a kasar kuma babban dan kasuwa na kasar kasar misira mai karfin soja a duniyar larabawa da take da kimanin mutane dubu ishirin da ke aiki a katar ita ma ta bi sawu wurin haramtawa da kuma lamarin da ya girgiza katar kana ya jefa kasar cikin tsaka mai wuya Katar je tana nan tana ci gaba da kin amincewa da bukatar kasashen na larabawa da suka aza mata takunkumai cewa ta rufe kafar yada labaran nan ta Al Jazeera ta kuma rage hulɗar diplomasiya da ta kasuwanci da Iran kana ta kori sojojin Turkiyya wanda yawansu ya kai kusan dubu uku. yanayin zafi da iska mai karfi shine dalilin da ya sa wutar daji a australia ta kici ta cinyewa inda wasu sababbin gobarar daji ke ci gaba da tashi a kulle yaumi jama'ai sun ce sama da wutar daji 200 ne suka tashi a wurare daban-daban a cikin kasar lamarin da ya haddasa mace-mace da barna masu yawa tun daga cikin watan satumba wutar ta lalata sama da eka miliyan hudu na dazuka a birane lamarin da ya yi sanadiyar kwashe mutane kane hallaka namun daji da dama an ga hayaki ya turnuke sama a tashar jirgin ruwa ta birnin sydney amma wasan wuta ne na shiga sabuwar shekara wanda aka gani kuma a gadar sydney kenan an gudanar da bukin na kowace shekara da aka saba yi duk da kira da aka yi cewa a soke wannan bukin domin taya sassan da wutar dajin ya ritsa da su bakin ciki da suke ciki amma hukumomi na sydney sun ce an riga dama an ware kudaden da za a yi wannan bukin tun shekara ɗaya da ta wuce haka zalika ta ce wato bukin da aka yi zai taimaka a tara kudade da zai taimaka ma waɗanda wannan wutar gobaran ta shafe su a can jihar new south wales ma'aikatan kashe gobara suna nan suna shan fama yayin da wutar ke ci gaba da laƙume itatuwa da gidaje mark buckman shi ma yana cikin wato ma'aikatan kashe gobaran Ya ce mun san za mu shawo kan wannan wutar amma yanzu dai yanayin na da zafi da iska babu wata dama da muka samu kuma babu ruwa kai ba ma komai a wurin. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. iyalai da abokin abokan arziki na marigayi wani malami ɗan ƙasar sudan mai suna ahmed khair mai sun yi shewa a jiya talata a wajen kotu na birnin odduman yayin da aka yanke hukuncin kisa akan wasu jami'an leƙen asiri su 29 da aka same su da laifin azabtar da khair kuma suka kashe shi har lahira. Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a babin rahotannin namu. gayyatar da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya wato efcc ta yi wa sanata shehu sani tsohon ɗan majalisar dattawa wanda ya wakilci kaduna ta tsakiya a majalisar daga shekarar 2015 zuwa 2019 domin amsa wasu tambayoyi hakan ya janyo cece ce, wakilin muryar amurka sale shehu ashaka ya aiko mana da ƙarin bayani Mukaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na Najeriya Ibrahim Magu ya sha nana ta cewa hukumar ba ta nuna bambancin siyasa ko wani dalili wajen kama waɗanda ake tuhuma da zarmiya. Irin wannan zargi kan taso a duk lokacin da hukumar ta kama wani da ake ganin ba ɗan jam'iyyar APC mai mulki ba ko ko baya shiri da gwamnatin Buhari. Kamar yadda hukumar ta kama sanata Shehu Sani wadda tun ficewarsa daga jam'iyyar APC gabanin babban zaɓe ya shiga caccakar manufofin gwamnatin. Ga tuna baya kan kalaman sanata Shehu Sani kan binciken da ya dau hankalin masu sharhi. Na farko dai abin da muka bankaɗo ne a cikin kuɗi da ya kai naira biliyan goma sha uku da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari ta saka ma wannan kwamiti don taimaka ma 'yan gudun hijira an yi almabazarinci na fiye da naira biliyan takwas. Mafi yawancin kwangilan da aka dinga bayarwa jami'an gwamnati ne suka dinga ba kansu da 'yan uwansu da abokansu da mutanen da suke que huda na biyu kuma ba a bi tsarin doka na ba da kwangila ba don mafi yawancin kamfanonin da aka ba kwangila da yawansu an kirkiro su ne saboda a ci kuɗin a sace kuɗin a kuma yi wannan aikin ta'asa da na uku kuma abin da muka shi ne su jami'an gwamnati ke cikin wannan kwamiti sun yi amfani da dokan ƙasa da ya ba da gwamnati dama a lokacin tarzoma ko tashin hankali a amfani da kuɗin gwamnati wurin yin ayyuka amma akwai abubuwan da aka dinga yi a cikin wannan kwamiti wanda ya saba wa doka sai ka ga an sayi abincin naira miliyan biyu an kai ma 'yan gudun hijira amma an ɗauki naira miliyan hamsin hamsin har so biyu ana taro na 'yan gudun hijira da sunan 'yan gudun hijira. bitar ayyukansa na shekara mukaddashin shugaban hukumar ibrahim magu ya faɗi yadda yake son tarihi ya tuna da shi. muna son najeriya da 'yan najeriya su tuna da mu domin mun yi aikin nan tsakanin tsakani da Allah don son kasa ko kuma kishin kasa kuma babu cin amana ba son kai ba zalunci ba sani ba sabo mun yi shi don Allah ne kamar da hausa suke cewa sabo da kaza baya hana yanka kuma in ka lura mun samu gagarumin nasara cikin wannan yaki da cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa saboda support din da shugaban kasa president muhammadu buhari ke ba mu da ni na sani koyaushe yana nan tsaye da mu wajen support shugaba buhari ya ci gaba da alwashin yaƙi da barayin biyu a duk lokacin da ya samu damar yin bayani ganin wasu da efcc ta tuhuma ko ta zarga da zarbiya a gwamnatin apc na jefa ayar tambaya kan muradin yaƙi da cin hancin na nufin sharar fage ne ko ko iya ƙoƙarin gwamnatin kenan sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya a gaida sale shehu ashaka a bitar mahimman abubuwan da suka faru a shekarar 2019 wakiliyar muryar amurka madina dauda ta haɗa mana rahoto na musamman akan majalisar dokokin najeriya ta tara wadda ta fara aiki ranar 11 ga watan Yuni shekarar 2019. A wannan rana ne 'yan majalisar su 469 suka waɗanda suka hada da majalisun guda biyu suka zaɓi shugabanninsu inda 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki suka samu nasara a cikin wata tsaka mai wuya bayan da jam'iyyar ta yi uwa biya ta goyi bayan Ahmad Lawan mai wakiltar jihar Yobe ta Arewa. wannan mataki da uwar jam'iyyar ta ɗauka ya so ya kawo wata tarjiya a lokacin zaben har dai aka yi hayaniya a kawun majalisar sani omolori ya sa baki amma duk da haka sai da aka yi ta kace na ce har dai sanata muhammad alin dume daga jihar borno ta kudu ya nuna adawarsa a fili ya ki janyewa sai da aka yi zaɓe a majalisar dattawan daga bisani sai ya rungumi kaddara bayan da ya faɗi zaben a ɓangaren majalisar wakilai ma haka aka yi domin wanda war jam'iyya ta so femi gwajabiya mila shine ya lashe zaben da aka yi da ƙuri'u ɗaya. sannan umar muhammad bago wanda ya kara da shi ya samu ƙuri'u saba'in da shida amma ya nuna cewa ba a yi wa shi yadda ya fito adalci ba a me dalilin da wurin da aka ba su mataimakin shugaban kasa za a ɗauka kakakin majalisa a basu bayan ƙuri'oyin da muka kana ya ninka nasu jiha ta kaɗai niger rata da muka bayar na ƙuri'a tsakaninmu da jam'iyyar pdp 394 da 'yan kai to shi ne abin da muke tambaya a ba mu dalili menene dalilin da ya sa ake so a toye mana aiki kwalon kwasa mana hannu daya don ba mu da ubangida Wani yunkuri da majalisar wakilai ta yi shine kokarin dawo da dokar wa'adin mulki na shugaban kasa da 'yan majalisun akan ya dawo wa'adi ɗaya na shekara shida a maimakon shekaru hudu sau biyu na shugaban kasa sannan na 'yan majalisun babu takamaman wa'adi amma yunkurin bai kai labari ba. Sada Soli Jibiya ya bayyana abin da ya sa aka yi watsi da batun. In aka ce za a canza tsarin shugabanci na ƙasa ko shekaru nawa shi shugaban ƙasa za ya da 'yan majalisa muka diba muka ga fitina kawai za kawo wato abinda mutane bai su yi la'akari ba shekara ɗaya ko shekara ɗaya da rabi ake tsarin jadawalin yadda ma ake zaɓe a Najeriya saboda haka kenan aka ce shekara shida shi shugaban kasa shekara hudu kawai zai zai mulki shekara biyu an shiga fafutukan maganar na zaɓe duk duniya a gaya mani ƙasar da ma bata kai Najeriya ba wanda suke shekara shida. Amma ga ɗan majalisar wakilai Balaraba Abdullahi Salame yana ganin an yi hanzarin yin fatali da wannan kudurin dokar. Da nau ra'ayi ne da gaskiya mun yarda da ayi wannan a bada shekara shida domin wannan zai ceci najeriya kuma zai ceci siyasa kuma zai kawo kariyar tattalin arzikin kasa saboda idan mutum ya hau ya san zai shekara shida cikin shekarar nan shida akalla shekara ɗaya zai yi kokari ya ga cewa ya sabar da kansa da yadda kasa take shekara uku kuma zai yi kokari ya ga cewa ya bar wani abu wanda mutane za su ga cewa eh ya yi mulki shekara na hudu zai tsaya ya tabbatar da an samu mutumin kirki an kafa shi kuma ya handin uba cikin kwanci hankali wannan rarrabuwar kawuna dai bai tsaya a batun wa'adi kaɗai ba an taɓo batun bullo da keɓe kuɗaɗe na musamman domin gudanar da ayyuka a mazaɓin 'yan majalisar wani abu da aka yi ta zargi cewa 'yan majalisar ne ke karkatar da kuɗaɗen amma shugaban majalisar dattawa ahmed lawan ya ƙaryata zargin To ai karkatar da kudade sai a je a nemi ma'aikata waɗanda su ne ma'aikatan nan suke gudanarwa. Shi dan majalisa iyakarsa zai ce yana son a masa tuka-tuka a gari kaza gari kaza in an tara kuɗin miliyan goma ba shi zai aiwatar ba ma'aikatar water resources ita ce za ta aiwatar ba shi zai kwangilar ba to idan ba a yi aikin laifin waye sai a ce dan majalisa ba a ba shi kuɗi ba ba a bashi aikin ba idan dan kwangila bai yi ba laifin waye majalisar wakilai bata ji daɗin zargin ba saboda haka ta kafa kwamitin mutum goma sha bakwai a ƙarƙashin jagorancin francis charles udiok daga jihar akwa ibom domin a bincike akan batun ayyukan mazaɓun daga batun ayyukan mazaɓu sai na gyaran ɗaukacin ginin majalisar dokokin ƙasar wadda aka ce zai laƙume naira biliyan talatin da bakwai daga cikin kasafin kuɗin babban birnin tarayyar ƙasar wanda aka ce haƙƙinta ne. Sanata Yahaya Abdullahi Abubakar ya ba da hujjojin gyaran kamar haka. Wato lokacin da muka zo wannan sanata tara bayan an gama zaɓe an zo an fara zama sai mutane suka duba daga saman dom. In ka duba za ka ga naso na ruwa da kwalta kai ran da ma aka yi zaɓen ma na shugabannin majalisa abin ɗaukar sauti sai ya juya ya zamanto cewa abin da aka yi a house of representatives yana haitowa a wajen abin ɗaukar sauti na senate na senate yana zuwa can house of representatives to in mun kashe shi kuma ba za a yi ɗauka ba ka aka bar shi dai wannan confusion din abin kunya bayan mun zo aka zo muka zauna aka duba dai aka ga cewa in kana so maka ka gani ka je ƙasa inda wayoyin ma suke waɗanda na na wuta in ma ba mu yi sa'a ba ma sai wuta ta zo ta tashi ma saboda wayoyin za su zo su tashi su kone wurin ma gaba daya. Wani muhimmin yunkuri da majalisar dokoki ta yi a cikin watanni shida da ta yi tana aiki shine aiwatar da kasafin kuɗin baki ranar biyar ga watan Disamba na bara wanda ya sauya yadda ake yi a baya. A yanzu za a fara aiki da kasafin ne daga wannan wata na Janairu da zai kare a watan Disamban bana. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda. Yanzu kuma za mu koma jamhuriyar Nijar inda wakilin muryar Amurka muni Barma ya haɗa mana rahoto na musamman akan mahimman abubuwan da suka wakana a fannin tsaro, siyasa da sha'anin gudanar da mulki a shekarar 2019. Shekarar 2019 wata shekara ce da za a iya ɗauka a matsayin wata bakar shekara idan ana maganar tsaro a jamhuriyar Nijar sakamakon asarar rayukan da aka fuskanta a wannan ƙasa sanadiyar hare-haren ta'addanci a yankunan Difa da Tawa da Maradi da Tilaberi. Hari mafi muni shine wanda ya halaka sojoji 71 a ranar 10 ga watan Disambar 2019 a barikin Inates iyaka da Mali. lamarin da ya jefa 'yan ƙasa cikin halin damuwa. Wannan yakin da ake a in kun tsaya kun diba duk inda akwai arziki a ƙasa ne suke ta da hankali suke tara zamna tsaye don ka a zamna a yi aiki da jihar Tilaberi da jihar Tawa da jihar Difa jihohi ne wanda suke da man fetur a ƙasa da zinariya da demo da lubulu komi da komi akwai su su gurin su a ta da hankali su ce za su zo su kare mutane su zo da na'urorin su suna ta gwabza saka suna ta kansu mu muna nan gashi ana ta kashe muna 'yan uwa. A washe garin faru faruwar wannan al'amari shugabannin kasashen jisan sahel sun hallara birnin yamai domin taya gwamnati da al'ummar nijar juyayin babban rashin da ya samu wannan kasa sannan sun tantauna hanyoyin kara jan damarar yaƙi ga abinda da ministan harkokin waje kalla hankurau ke cewa a ƙarshen wannan zama na wuni guda. Tun da yanzu mun gano nan ne terrorist ka san su kori mu su zamna nan da kwana biyu nan da kwana uku ƙasashenmu da Nijar da Mali da Burkina da Mauritani da Chad za su kwaso cikin sojawan nan da wani waje a so a ƙara yawan su nan kusa inda muka shin ana kai hari yana ci gaba. Ƙasar Faransa da ke ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da sansanin soja a yankin Sahel ta yi fama da caccaka daga talakawa a waɗannan ƙasashe saboda zarginta da haɗa baki da 'yan ta'adda abin da ya tilasta wa shugaba Emmanuel Macron zuwa Nishar don taya 'yan ƙasar alhinin abin da ya faru a Inates. Je tenais euh, en effet aujourd'hui à venir m'incliner devant les dépouilles de vos soldats tombés le 10 décembre dernier à Inates. Haka kuma a shekarar da ta gabata hukumomin nishar da haɗin gwiwar hukumar majalisar ɗinkin duniya ta undp sun shirya bikin yaye wasu tsofaffin mayakan boko haram sama da ɗari a yankin difa bayan shafa shekaru kusan uku suna koyon sana'o'in dogaro da kai ministan cikin gida bazum muhammad ya yi wa waɗannan matasa hudu ba abin da muke jira gare ku ‘ya'yana ku ji tsoron allah ku tuna da wannan ƙur'ani da kuka dafa yanzu kuka rantse gaban allah da gaban al'umma muna shira ku zama 'ya'ya na kwarai wayansu su gan misalin ku. A fannin siyasa tsofaffin shugabannin kasashen Afirka sun gudanar da wani taro a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar rayar demokuraɗiyya ta ƙasar Amurka NDI inda aka tantauna batun mutunta ƙa'idodin da suka shata wa'adin mulki daidai da abin da kundin tsarin mulki ya tanada. tsohon shugaban kasar Nijar Muhammad Usman na daga cikin shika-shikan wannan haduwa. Taka hajji misali na wa'adi wanda tsarin mulki ya tsaida wajen sha'anin iko shi yake sawa ake shirya zaɓe da magudi kuma yake kawo rigingimu. yayin da jam'iyyu da dama suka tsayar da 'yan takarar zaɓuɓɓukan 2020-2021 a shekarar 2019 a ɗaya ɓangare an yi fama da rikicin siyasa a nan nijar inda dukkan wani yunkurin sasanta bangarori kan batun tsare-tsaren wannan fafatawa ya citira. Kare ya gaji zo mu gaji ne. Masu iko su sun gaji. Su ma yan adawa sun gaji. wangar rikicin da aka yashe kowa kai ka talaka ma abu yashe su. Dawowar jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu Gida bayan shafa shekaru hudu yana hijira a waje na daga cikin muhimman abubuwan da suka wakana a shekarar da ta shuɗe ganin yadda abin ya zo jama'a da bazata. honorable isuhu isaka shine kakakin 'yan adawa a majalisar dokokin kasa tuna akra kwanakin baya da ya da mun je mun yi taro can ya ke munu shi yana zakuwa amma bai gaya ma kowa ran da zai zakuwa to ranar nan shine yau ya zo le 14 novembre alhamdulillah mun shi dadi kwanaki uku bayan kammala zaman makokin rasuwar mahaifiyarsa dan takarar na model lumana ya kai kansa gidan yarin filinge domin kammala watannin da suka rage a hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke masa a watan oktoban 2017 bayan da ta ce ta same shi da hannu a safarar jarirai shi president kim muhammadu da ya zo ya ce ma mutane bai son tashin hankali bai son wani zage-zage har yau bisa kan zancen da yake kenan ya ce muna kowa ya zamna lahiya ya tsaya ya dogara kuma a siyasance ya neman sulhu nan da ake yi mu ba shi dama ya tabbata a saka. A shekarar 2019 an tafka zazzafar muhawara a majalisar dokokin ƙasa bayan da 'yan adawa suka gabatar da takardar buƙatar tsige Firaminista Minista Birjira Fini saboda zargin gwamnatinsa da gazawa sai dai ƙuri'ar da aka yi akan wannan batu ta baiwa ɓangaren rinjaye damar mulkushe wannan yunkuri. Sule Mumuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mumini barma har yanzu ne kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogon ya ce karfe 12 da minti 23 yanzu kuma za mu koma najeriya bangaren wutar lantarki ga rahoton wakilin muryar amurka isa lawal ikara har yanzu dai wasu 'yan Najeriya musamman dai a yankunan karkara ba su daina sowa ta murna duk lokacin da suka ga an kawo wutar lantarki ba musamman ganin yadda wutar lantarkin ta wuya a yankunan karkara. 'Yan Najeriya da dama dai sun fara karaya game da maganar samun ingantacciyar wutar lantarki a wannan ƙasa. Yayin da wasu ke ganin samun sabon ministan wutar lantarkin ya karfa gwiwar ganin an samu sauyi a shekarar 2019 da ke fita. amma dai kuma da yawa har shekara 2019 ta kare ba a ga sauyin da aka dade ana kura idon gani ba. Muhammadu Mustapha kenan gaskiya wannan wuta ma ne muke sai a dan tsammana kara ya banza da mu kuma wata na yi a ce kawo kuɗi. Matsalar wutar lantarki a Najeriya dai ita ta sa tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya sauya mata suna daga tsohon sunanta na NEPA zuwa hukumar samar da wutar lantarki ta PHCN wanda daga baya ganin ba a samu sauyin da ake nema ba sa aka sayar da hukumar samar da wutar lantarkin don a inganta ta wannan dabarar ma dai wasu 'yan najeriya sun ce bata haifar da da mai ido ba sunana ibrahim danbata magana ingantaccen wuta a najeriya ma bata taso ba gaskiya al'amari in dai gwamnati tana so ta talaka adalci ta karbe wannan wutar mai magana adamu abubakar doguwa gaskiya wutar lantarki a najeriya gaskiya ba kaman yadda take hannun gwamnati ba a da kusan lokacin tana gwamnati gaskiya an fi samunta babbar damuwa wadda za ta daɗe a zukatan wasu 'yan Najeriya game da wutar lantarki a shekarar 2019 dai ba za ta wuce kalaman ministan wutar lantarki na cewa ya zo ya ga aikin wutar lantarki na mambula ba a koda share gurin da aka ce za a yi aikin ba. Yayin da al'ummar jihar Kaduna kuma za su dinga tunawa da shekarar 2019 da aka waye gari ministan wutar lantarki ya zo jihar kaduna aka dinga shan wutar ba ta da daukewa ba sunana hamza alhassan daga nan santara maki ministan da ya wuce alƙawaranci ya yi magana cewar a cikin aikin na an kai kusan 75% an gama to amma gashi Allah ya kaddara minista sai gashi ma daga bakin shi ya faɗa cewar aikin nan ma ko filin ma ba a share bai zama ake kokarin share filin ma za a fara aiki dokin da minista ya kusan kwana bakwai aka yi ko minti ɗaya ba ɗauki wutan ba. ganin irin ɗungushen da ake samu na wutar lantarki a sassan najeriya dai ya fara jawo hankalin wasu mahukunta domin kuwa gwamnati da majalisun ƙasa sun fara bincike domin ganin yadda aka sai da wutar lantarki da nufin ƙara duba maganar sai da wutar da aka yi a baya. kamar da yadda dama wasu masu fashin baki suka daɗe suna nuna da cewa akwai matsala maganar siyar da wutar lantarkin domin bata sauya zani ba kamar muhammad lawan na mai gida na cikin irin waɗannan masu fashin baki har yanzu ana na inda yake wasu wuraren ma sai ci baya da aka samu game da wutar za ga inda suke samu awa biyar awa hudu yanzu sun koma awa ɗaya awa biyu kullum za ka ji su 'yan kasuwan suna complain maganan cewa wutan daga inda ake janaretin ta ne ba su samu suna siyayen da ya kamata to ta yaya aka samar da ita ba injinan da za su rarraba ta alhakin waye ne a samar da wutar lantarki tunda ana maganan mutanen kasa su ma da suke shan wutar ba biya suke ba alhakin gwamnati ne ta samar da wutar lantarki sai ta sa ka'ida to ko me ke yawan kawo matsalar wutar lantarki a Najeriya kuma shin ma akwai wai maganar mafita kuwa injiniya shehu tanimu kwararre ne akan harkar wutar lantarki kuma tsohon ma'aikacin wutar lantarkin da ya kwashe shekaru da dama matsalan wutar lantarki a najeriya babban matsalan shine tun da aka fara uh, abin da suke kira 2005 Power Sector Reforms Act wanda ya kai ga rarraba kamfanonin wutar lantarki zuwa gida-gida domin a samu a sayar da su to tun daga wannan lokacin ne ina ganin aka samu matsala domin ko da ka samar da wutar lantarki a tashoshin wutar lantarki da ainihin inda ake da kwanshi wato ita transmission idan har wutan bai je gidajen jama'a ba da masana'antu an yi aikin banza ai suna magana ne cewa babu wutar injiniya ba ta ma magana yadda za a raba ta daga baya baya kenan misali a shekaran 2019 wutan nan da ake generating akwai ta a transmission amma kamfanonin da suka sayi wutar lantarkin idan suka sayi wannan wutan suka raba mu mutane jama'a ba sa iya biyan wannan wutan. Yanzu kai kana so injiniya ka ce wai akwai wutan raba ta ne matsala? Akwai wutan ba a sayan isasshen wutan ne da za a raba. Wajen rabawan shine babban matsala. Sana'ar babu riba domin wanda ya je ya saya shi kanshi ya ɗauka cewa zai ci banza ne. Da a ce lokacin tana hannun gwamnati da kuma yanzu wanne ne ya fi zama wani haske na samun wuta? Gaskiyar magana mu faɗi mu ji tsoron Allah mu faɗi gaskiya. Lokacin take hannun gwamnati mutane sun fi samun wutar lantarki domin jami'an gwamnatin ba damuwa suke yi ba da su karɓo kuɗaɗen wutan da mutane suka sha amma tunda yanzu 'yan kasuwa ne su sun siyo ne kuma suna so su sayar. injiniya an shigo sabuwar shekara kana ganin wani haske a yanayin yadda ake tafiya na samar da wutar lantarki akwai domin tura ta fara kaiwa bango dukan abin da gwamnatin nan za ta yi idan ba ta samar da isasshen wutar lantarki ba kuma mutane za su iya biya ba na rantse maka da Allah maganan ainihin tsare-tsaren gwamnati a hidda mutane daga talauci zai iya zama kaman a tatsuniya. Tasirin wutar lantarki a rayuwar al'ummar wannan zamani dai ta sa har yanzu wasu na sa ran samun ci gaba musamman ma dai a wannan sabuwar shekara da muka shigo. Sunana Sadiq Abubakar Alhassan daga Central Market Kaduna. Tunda wannan wace shekarar ta wuce muna sa ran Allah ubangiji mata ya sa shekarar da zamu shiga ya zama cewa an samu dacewa Isa Lawal Ikara mudar Amurka daga Kaduna a Najeriya matsalolin A gaida Isa Lawal Ikra. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi yanzu a madadin waɗanda kwa ji muryoyinsu musamman Baba ya Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. Sai Solomon abu da ya haɗa shirin ya bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni zahar Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da fatan an shiga sabuwar shekara lafiya. Afrique. Le monde aujourd'hui.